Mafi yawan mutane dai sun dogara ne da irin waɗannan kasuwanni domin sayan littattafan da ake amfani da su daga matakin firamare, sakandare har zuwa jami'a a Nijar. Sunana dai Isa Idrisa Sise, kuma aiki na karantarsuwa ne. Mutane ne wanda tun muna ekol mun fara sayan kaya wajen su har yanzu mun fara aiki ba mu samu matsala da su. Da na fara karantarsuwa yana sayan kayan yara, library parter dai nike zawa abun da ya yi muka rasa tunda da gwamnati na aiko nata wata rana ba su isa wata rana akwai wa'ansu kaya da ba mu samu cikin na gwamnati sai mu zo mu eh, saye na mu tunhaya mu yi komplete. Wasu lokuta dai jama'a na nuna fargaba dangane da asalin irin da ake fitowa da irin waɗannan littattafai. To sai dai Bilal ɗan Ingal ɗaya daga cikin dalilai a wannan kasuwa ya ce suna wannan sana'a ce akan ka'ida. Abin da masala mu guda ce in muka sai libar wata ke ta hukuma kowa da ke da tampon ta wata lakwal akwai tambari su bisa wanda duba mu sai wannan dai ne zamu samu problem kuma wannan muna hatara da shi dan shine ne muke tare ne muke ko tamtame uwan mu dan Allah dan a bar sai liburka masu kashe a bar sai liburka masu abin ga sai dun eh, na wani proje masu masu zaman kansu to sai dai wasu na zargin masu wannan sana'a da sake buga irin waɗannan littattafai wato kofi ba da izinin wanda ya mallake su ba zargin da Bilal dan Ingal ya musanta a mu liburka ta ba mu photocopy libir kuma inda muka sahara ka gane ko yanzu libar fartakiya mai muna iya ta duka sassan duniya mu je mu kawo libar ka mu kawo na yanzu ba gani for example yanzu yanzu dictionary ta 2019 in ba fatar ka zo ba kai samu shi saboda senegal muke taya mu kawo shi ba sadiq kenan bai wani mi eh, eh, lifar ka ce ka buga libi dan ka sayar to dubu nawa zaka buga akwai da littattafai a fannoni da dama na ilimi da aka buga tsawon shekaru amma samun su a wannan zamani ke da matukar wuya sai dai watakila irin waɗannan kasuwanni ni sunana muhammad gabda muna zuwa nan library parterre gaskiya muna samun librori ko ka tahi ma librari wa an can kana neman su ba za ka samun su ba dabar sai ka gani akwai librorin da an daɗe da ba kana jin sunansu su amma nan in kai bincike sai ka gansu kuma sai ka ga an saida maka su da farashi mai rahusa e, eh, librori irin na da na karanta wanda ake ce ma roman in nan eh, na pedagogy na da in nan su ma wani lokaci ma sai ka ga kamar wani tsoho ya shiga retret sai kawo su nan ya saida kana wucewa sai ka gansu sai ka saye kuma in ka saye su baka ƙara ganin su wani wai. Bilal ɗan Ingal ya ba da shawara kan yadda za a ƙara amfani da littattafan da masana 'yan Nijar suka rubuta don koyarwa a cikin makarantun bokon ƙasar. Yanzu akwai wasu rubuka da muke so literatur Nijeriya ne a sa su program a nan Nijar. Yanzu for example ana iya dokar librikin Ahmad Usman akwai Kenzan Sassafi akwai Karu Judiciaire eh, akwai kuma wanga mai yake suna eh Kunsa Force Proche eh akwai kuma Leonard Perdi duwan akwai kuma wani Audience Public ya kamata Lubrican a sasu program saboda bisa ne za ka rubuta su eh, suna wurare da an ka samu su amma yara sa sun kai terminal bisa abu da ke nufi da wannan abu a dunkule dai ana iya cewa samun irin waɗannan littattafai a sauwaƙe shine ke jan ra'ayin jama'a suna yin tururuwa a wannan kasuwa da ake kira da suna library parterre